A janguriyar Nijar 'yan adawa ne suka zargi gwamnatin kasar musamman jam'iyyun da ke mulkin kasar da nuna ko in kula da halin da talakawa musamman mazamna karkara a cikin kasar ta Nijar ke ciki a halin yanzu kamar yadda Alhaji Dange na mai kula kusa a jam'iyyar Modern Lumana Afirka ta Hamma Amadu Reshen birnin Kwanni yake cewa a lokacin da muka tattauna da shi. Na ita ga gwamnati babu jama'an Nijar gabanta. Ibatun a ce dan Nijar talakan Nijar na gabanta bai mata so ba. 'Yan kwa barori na suke tahiyar da wannan gwamnati su dai sun san ba su yunwa ba su kishirwa su dai abinda suka bukata iko su dai inda suna samu su rike mulkin nan nasu dai a ce yau su a jagorori to jagora kau shi tabbatar da Allah in ya baka mulki kasan Allah zai tambaye ka abinda ya baka kai iko ne amma iko na Niger a duk duniya ban yi maka fatan Niger don da ni na san mulkin jo duka duniya ma babu hukuma irin ta Niger to amma waɗansu na ganin kamar eh, wannan adawa ce tun da daman sun ce na adawa ko cikin cikin ruwa kai rawa kina ta da mai kura ai gwamnati ita ga adawa a kaddi ba yau Nijar gwamnati ta ga adawa yan adawa zamne suke lahiya kallau ka taba jin cece ce cikin yan adawa cece ce babu cikin yan adawa kuma sai in kirai shi shugaban kasa wanga yayi adawa ai ba hakan ga an kai mai ga adawa da yayi ba don da yayi adawa ya ralaya duk wata guda sai ya hadu da shugaban kasa sun yi shawara mi kasa ga so in kuskure guda an ka sai ya shiga ya haɗi akwai dan adawa da ya isa yanzu murji idan an kai don shi talaka in kai gigin ka kai shi ga bango in ya tsaya to akwai matsala sai dai a cewar alhaji dan baba mummance ni kakakin reshen birnin kwanni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Nijar yana cewa yan adawar ba su da labarin kasar ta Nijar su yan adawar Nijar ba kasa suka so ba don hakan ga tun da ba su son kasa ba su labarin kasa amma in akwai gwamnatin da ta taimaka ma talaka gwamnatin mai girma alhaji muhammadu isuci gwamnatin waggace ta saccen republic dalili na biyu ne ai muna da labari suka yi ta tura mutane suka yi ta tura mutane a da ya rage kuɗin mai a da ya rage kuɗin mai to yau na ma za ka sanin wato menene asalin rage kuɗin mai yanzu misali abinda kowace shekara gwamnati ka yi takan sai abinci wato to haci abinda take sayan buhu guda jikka 20 jikka 20 ta sai shi jikka goma sha uku su ko waɗannan ragin da take ma talakawa alhaji mutum dubu nawa a da mota amma shi talakan Niger mutum dubu nawa a talaka kaga maimako a rage kuɗin mai sai wannan ragin da aka samu tunda kuɗin man ne sai ana so abinci ana ragewa ana rage kuɗin abinci nan domin talakan Niger shi kenan kuma so biyu aka ba sa talaka ga ga shekara tara to kenan alhaji kowane kenan ya ci riba tunda in ka ɗebe jikka ishirin ga an sai son ma jikka goma sha uku kenan kowane ya samu riba jikka goma sha hudu talaka to yanzu alhaji ana cewa mai yin haka bai taimaka ma talaka don hakan ga su ba damu da talaka ba don haka ba su labarin ƙasa. shi dai wannan ba sabon ba ne da ake fuskantar cacar baka tsakanin 'yan adawa da masu mulki a ƙasar ta Nijar dangance da hali ko yanayin tafiyar ƙasar ganin cewa kowa Wani ya yi tsayin giginya a nasa bangare da tasa aƙida haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar